Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Tambaya da amsa yana zuwa muku ne duk mako a wannan tasha kuma a cikinsa ake kawo tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. A yau za mu amsa tambayar da ke neman sanin yadda aka yi wasu ke babban ƙasashe suka samu kujerar naki a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai ku biyo mu. To madalla ga tambayar farko na wannan shirin wadda ta fito daga mai nasara nasarawa funtuwa wanda ya ce yana neman ƙarin bayani akan ƙaramin kasafin kuɗi wato supplementary budget. Mecece fa'idarsa? To a game da wannan tambayar na tuntuɓi masanin tattalin arziki Dr. Abubakar Abdullahi Gwandu wanda ya fara bayani kamar haka. supplementary budget turanci ne eh, da hausa ana nufin karamin kasafin kuɗi wato no. aka ce karamin kasafin kuɗi dama can an yi wani kasafin kuɗin kenan to amma akan wasu dalili sai a zo a yi sabo sabon nan shi ne ake kira karamin kasafin kuɗi wato ya tallafi wancan wancan na da yana nan to dalilin da yasa ake yin haka wato aiki ne waɗanda ɗan adam ke yi ɗan adam kuma yana da ƙaranci ɗan adam yana da kasawa ba komai ne zai sani ba kuma ba komai Allah ya sanar da mutum ba mm. mutane ne suke zaunawa su yi aikin nan kuma shi kasafin kuɗi hasashe ne hasashe na kuɗin da za su shigo da kuɗaɗen da za a kashe kan ayyuka. To, waɗansu lokuta akwai ayyukan da ake mantawa da su, daga baya sai a gano an manta da su bayan an samu wannan kasafin kuɗi. To, sai a zo a yi sabo domin a shigar da su. Akwai ayyukan da kuma ba an manta da su ba ne, a'a ba su ma bayyana ba. Akwai abubuwa da suke tasowa daga baya, ba a yi tunaninsu ba, ba a yi tsari da su ba kawai kwatsam sai su bayyana hmm. matsaloli na rayuwa wanda suka shafi ƙasa kuma gwamnati ce za ta kula da su kuma kuɗi ake bukata a yi to sai a ce bari a yi kasafin kuɗi akwai ayyuka waɗanda an san da su an yi kuma kasafin da su amma sai a samu canje-canje sai zan abin da aka ware ma wannan kasafin kuɗin wannan aikin ɗin kuɗin ba su isa ba to shi ma akan yi sabon kasafin kuɗi to na hudu yana yiwuwa kuma kuɗaɗen da aka yi zaton a samu domin a yi ayyuka to sai kasance an samu kuɗi fiye da waɗannan abubuwan fiye da abin da aka yi tunanin a samu an samu fiye da haka mm. to shi ma sai a yi sabon kasafin kuɗi don tunanin yadda za a kashe waɗannan kuɗi. ko a ƙara ma wasu ayyukan da aka yi a ƙara musu kuɗi ko kuma a ƙirƙiro wasu sababbin ayyuka a takaice dai domin a san inda za a sa waɗannan kuɗaɗen. To waɗannan su ne manyan dalilai da suke sa a yi sabon kasafin kuɗi. To kuma banda wannan mafi yawa shi kuma na, biyar yakan faru ne idan an samu canjin gwamnati. Eh, idan an samu canjin gwamnati ko da fati ɗaya ne wanda ya karɓi gwamnatin ai ba shi ne na da ba yana da ƙudurori irin nashi da manufofi irin nashi da abubuwan da ke ganin sun dace to shi kuma idan ya zo zai ƙirƙiro waɗansu sababbin abubuwa waɗanda yake ganin su suka dace a nashi tunani a nashi tsari da manufofin shi to ya iske kuma an riga an yi kasafin kuɗi a baya ba soke wannan kasafin kuɗin zai yi ba zai yi sabo don ya shigo da nashi bukatu abubuwan da yake ganin sun dace ga ƙasa hmm. to waɗannan su ne dai manyan dalilai a kowace ƙasa ba wai ma a najeriya ba a duk inda ka ji an ce an yi ƙaramin kasafin kuɗi wato supplementary budget ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ne kuma dukansu To eh. gibi da ake samu a kasafin kuɗi da zaka wani lokaci an ce an samu gibi na kaza yana sa a yi ƙaramin kasafin kuɗi? Eh, gibi ba karamin kasafin kuɗi ake yi ba abubuwa shi ma abubuwa akwai dubarun da ake yi ah, akwai dabarar da za a tsaye da wani aiki yana cikin kasafi amma sai a tsaye da shi ko a rage shi to su kuma kuɗin da aka keɓe tun da ba su samu ba ana iya abin da ake kira budget viament hmm. ko a ɗauko cikin wani sashen wani sashen da aka keɓe masu kuɗi amma ana ganin sun yawa sai a ɗauko kuɗi daga can a mayar nan hmm. sai a ci gaba da aikin idan ana ganin aikin muhimmi idan kuma ba a ganin muhimmi ne ana iya dakatar da aikin ma gaba daya ko kuma idan duk wannan ba a yi wannan ba wata gwamnati idan tana ganin aikin muhimmi ne kuma inda za a ɗauko kuɗin a mayar nan shi ma muhimmi ne ba za a dakatar da shi ba to irin shi ne gwamnatoci shi ma suke ciyo bashi domin a aiwatar da wannan abin domin ana ganin yana da yana da kima yana da daraja yana da muhimmanci ga al'umma kuma babu kuɗin da za a yi ko kuma mm. kuɗin da aka keɓe sun yi kaɗan daga baya an zo aiki kila an keɓe miliyan ɗari mm. daga baya an zo an gano bayan an samu kasafi kuɗi an ci gaba da aiki an fara kila saboda canje-canje ko na tsadar rayuwa da ake kira inflation tsadar kaya mm. daga baya sai ka ga cewa ai miliyan ɗari ba za su yi ba kila sai miliyan ɗari da hamsin to kaga akwai gibin miliyan hamsin to sai a ciwo bashi ko ga bankuna ko ga wasu hukumomi na kasashen waje mm. ko ga 'yan kasuwa dai masu kuɗi ko dai wace hanya ce a ciwo bashi sai a yi aikin daga baya idan an samu kuɗi sai a biya. To kamar wace irin mm. rawa ce faduwar darajar kuɗin ƙasa ke takawa wajen samar da ƙaramin kasafin kuɗi? Eh wato faduwar darajar kuɗin ƙasa yana shi ne ma babban dalili na samar da sabon karamin kasafin kuɗi saboda hmm. tsadar kaya wato tsadar kaya kuma yana hana abin da ake kira planning hmm. wato tsari yana lalata abin da ake kira planning ko tsari kuma shi kasafin kuɗi ai tsari ne hmm. an tsara me za a samu an tsara me za ka kashe to abin da kake samu darajar shi ba ta karu ba kana nan yadda yake amma tsadar kayan da za ka saya kai aiki ta ninka kila so biyu ko so uku saboda haka lokacin da kai kasafi idan miliyan ɗari na sai maka ton ɗin kaya a ce ton miliyan ɗari biyu hmm. yanzu miliyan ɗari kila ba su wuce su sai maka ton ɗari da hamsin ba kenan kaga sai ka ƙara samun wasu kuɗi domin ka cika idan kana son ton miliyan ɗari biyu to dan kada kuma ka manta aikace aikacen gwamnati duka ai yana tafiya ne da sayen kaya in gini ne za a sai siminti za a sai rodi za a sai kwano za a sai fenti za a sai wane ne gasu nan za a sai yashi waɗannan duk abubuwan su tashi yake idan ma'aikata ne kake ganin wai suna da albashi idan tsadar rayuwa ta yi yawa albashin su ba karuwa ba amma idan tsadar rayuwa ta yi yawa za su fara yajin aiki suke albashi ya musu kaɗan dole sai an ƙara musu allowance inda ake biyan su ya kaɗan dole sai an ƙara musu mm. suna buƙatar wata kyautatawa ta rayuwa domin su ci gaba da aiki to haka al'amuran suke saboda ka tsadar rayuwa da ake kira inflation da turanci mm. yana rugurguza kasafin kuɗi ya lalata shi dole shi ke ji wannan lalata da ya yi dole sai an yi karamin kasafin kuɗi in ana son ayyuka su tafi daidai yadda ake bukata waɗannan su ne dalili to ko akwai wasu fa'idoji ko rashin su a game da wannan al'amari na karamin kasafin kuɗi eh to babban fa'ida shi dai shine yana tafiya da lokaci mm. Shi ne babban fa'idar shi aikin da aka tsara a yi ba a hmm. dakatar da shi ba kuma za a yi shi yadda ya kamata zai kula da aikin marmatuwan a ce an dakatar da ayyukan kuma ayyukan nan mafi yawansu masu amfani ne ga al'umma to maimakon a dakatar da su sai a samu kuɗi hmm. a ci gaba da su to kaga a ƙarshe dai al'umma ne za su amfana idan an aiwatar da aikin kuma idan ba a yi ba wato zai jawo ma ƙasa wata hasara Shi ne wanda kake ganin wurare ko ina ayyukan da aka fara aka bari da ake kira abandon project za ka gansu gine-gine ko wasu hanyoyi ko waɗansu abubuwa an tsara su an fara an kashe kuɗi kuɗin nan sun tafi a banza an dakatar da aiki to rashin yin karamin kasafin kuɗi domin a kula da irin waɗannan abubuwa su shi yake jawo wannan wanda ke kuma ba ƙaramin hasara ba ne ga ƙasa mm. domin duk lokacin da aka dawo daga baya aka ce za a yi to aikin sai an koma shi daga tushe dan kwangila sai an koma kudin ninkin ba ninki ya zo ya fara aiki Ƙaramin kasafin karamin kasafin kudin yana da fa'ida domin a yi ayyuka a lokacinsu kuma a lokacin da ya dace domin eh, amfanin al'umma. to daga ƙarshe akwai wanda ke ganin cewar gaggauta aiwatar da ayyuka suna taimakawa wajen ganin cewa ba a samu gibi ba ko kuma ba a samu ma dalili na yin karamin kasafin kuɗi ba to a matsayinka na masani na tattalin arziki me zaka ce a game da haka Eh yana da kyau to amma wani lokaci ba zai yiwu bane eh wani lokaci saboda ai duk aiki mutane ba su sani bane duk aiki yana da matakai yana da tsare-tsare yana da hanyoyin da ake bin shi kuma waɗannan matakan in ba a bi su ba za a samu kurakurai to mun gode kwarai da gaske dr abubakar abdullahi на будущее. mulmi na ma yana fada Allah ka yi mana arziki sabida walakancin gaba madadi. To madalla da fatan an gamsu da amsar tambayar da aka samu. Kuma shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. ana iya aiko mana tambaya mai ma'ana kuma gajera ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka to za mu ɗora da wannan tambayar da ke cewa mecece kujerar naki a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya aka yi mambobi biyar ne kawai ke da wannan iko na hawa kujerar naki wato veto power kenan ta fito ne daga dauda garba a fatiskum To akan wannan tambayar wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya gana da masanin dokokin kasa da ƙasa Dr. Mai Nasarar Umar Kogo Faskari. E to wato Majalisar Ɗinkin Duniya dandali ne na yantattun ƙasashe waɗanda suka samu 'yancin kansu kuma suke da shugabanci na 'yancin kansu a duniya. waɗannan mambobin su ne suke nan akwai mambobi waɗanda suke mambobi ne na Majalisar Ɗinkin Duniya sannan kuma akwai kwamiti. wanda yake eh, na na abun nan na tsaro bayan a kwamitin tsaro din akwai kasashe kamar goma sha biyar sannan kuma a su din kuma akwai waɗanda aka zaba waɗanda suka fi ko kowaɗanne wato kasashe ne guda biyar wato kasar amerika da kasar birtaniya da kasar faranshi da ƙasar china da ƙasar rasha waɗannan ƙasashe su ne suke da kujera ta dindindin ma'ana kujerar dindindin shine ba a iya yin zaɓe domin a canza su kuma su suna nan dindindin bayan suna nan dindindin kuma idan za a ɗauki duk wata shawara wadda take za ta zama gamin gambiza da za ta shafi duniya to dole ne akwai doka ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sai an samu haɗin gwiwa su dukkan su sun amince idan ɗaya daga cikinsu ya ce ban amince ba to wannan duk shawarar da saura suka eh, ɗauke da kuma duk shawarar da kasashen duniya suka yanke ta zama ruguzaza dole ne sai waɗannan biyar ɗin sun amince su ne uwa ba da mama shi yasa ake kiran su kujerar naƙi domin in ɗayansu ya ce naki akan kowace shawara ce to shawarar nan ta ruguje in kuma dukkan su suka amince su biyar ɗin nan idan duk ƙasashen duniya gaba ɗaya suka ce ba su amince ba to wannan shawarar da suka yi cimma matsaya to ita ce shawarar duniya kuma dole sauran ƙasashe su bi barista a duk da dai ka taɓo tambaya ta biyu yake cewa ya aka yi mambobi biyar ne kawai ke da wannan iko na hawa wannan kujera me yasa wai aka ce su biyar ne kaɗai To wannan ya samo asali an yi yakin duniya na farko 1914 aka kare 1919. To lokacin da aka kare din nan sai kasar da ta fi kowace kasa karfi kamin a yi yakin wato kasar Jamus. Ita ta fi kowace kasa karfi na yawan uh, ruwa-ruwa da jiragen sama da jiragen yaƙi da sojoji da ƙarfin tattalin arziki jamus tafi kowace ƙasa to sai wasu ƙasashe suka haɗu sai suka yi mata rubdugu aka yi raga-raga da jamus bata ji daɗi ba to daga nan sai jamus ta fito ta ce ita ba ta yadda ba akwai wani babban gagarumin ɗan kishin ƙasa da ake kira adolf hitler ya fito ya shirya runduna ya ce jamus ba za ta taɓa yadda da wannan wulaƙancin ba da wannan ne ya bungulo yaƙin duniya na biyu Yaƙin duniya na biyu an fara shi 1939 aka gama shi ranar goma ga watan disamba na 1945 to lokacin da aka gama ɗin nan aka ci jamus da yaƙi to ƙasashe guda biyar ne su ne suka haɗa ƙarfi sannan aka iya yin nasara aka ci jamus da yaƙi ƙasashe guda biyar ɗin nan akwai birtaniya akwai faranshi akwai ingila akwai china akwai kuma rasha to haɗin gwiwa da suka yi ɗin nan waɗannan sojojin haɗin gwiwa da aka murƙushe eh, eh, jamus to su ne sai aka ce to idan an yi yaƙi ka san akwai ganima to ladan wannan haɗin gwiwa da sojojinsu suka bada to shine sai aka sanya cewa majalisar ɗinkin duniya da aka kafa ta zama ita ce majalisa ko kuma dandali da zai rika tsabtace duniya a rika hana yiwuwar yaƙi to shine aka ba su kujera na dindindin a matsayin godewa da kuma zakarancin da suka nuna har aka murkushe ƙasar jamus za ka iya samun wasu ƙasashe kamar irin su jamus da indiya da sauransu sun bunƙasa sun yi ƙarfi ba su kai ma waɗannan ba to amma ana magana asali ne tun lokacin nan wannan shine dalilin da yasa suka kasance su biyar don su biyar ne kawai da suka haɗa ƙarfin da suka haɗa ƙarfin soja da kuma ƙarfin kuɗi da kuma ƙarfin fasaha aka murkushe ƙasar jamus aka murkushe sojojin na nazi na germany wannan shine asalin yadda yake kuma dalilin da yasa suka kasance su biyar kawai kenan to amma a ƙarshe in muka wannan tambayar ni zan yi mishi ƙari in aka dubi da duniyar da muke da ita a yau hmm. akwai adalci a kasancewar din da duniya ta ci gaba a ce wa'annan biyar din da aka ɗauko asali har yanzu su ne to inda ake samun kafa angulu ɗin mai bata miya shine da yawan sauran kasashe sun zama 'yan bojuwa ne ko kuma 'yan ancin shata ga waɗannan manyan kasashe guda biyar idan ka ɗauki ƙasar isra'ila misali ta zama bojuwa ce ga ƙasa amerika in ka ɗauki ƙasar saudiya ita ma haka take da yawa za ka ga idan aka ce a zo a haɗa kai a yi bore ko kuma a yi rigima ko kuma a ce ba a yarda da shugabancin waɗannan biyar ba to haɗin kan yana da wuya saboda sun yi ƙoƙari sun yi wata kulumbituwa sun yi wata dabara ta yadda yake su suke rike da tattalin arzikin duniya gaba ɗaya to da yawa zaka ga wannan shine dalili amma idan da kasashe za su iya haɗa kai to kuma haɗin kan sauran kasashen ba zai yiwu ba saboda ba duka kasashe ne ke bin tsarin siyasa ɗaya ba waɗansu suna mulkin soja waɗansu suna mulkin sarakuna waɗansu suna mulkin addini waɗansu suna mulkin demokradiyya waɗansu kuma suna nan har gobe akwai waɗanda suke har yanzu suna ƙarƙashin mulkin wasu ne kamar in muka ɗauki a nahiyar afirka har yanzu jaruman da ke yaƙi neman 'yancin yammacin sahara suna nan 'yan ƙungiyar falasai Mauritania suna bugawa kasashe kamar irin su eh, eh, eh, Algeria da irin su Tunisia da irin su Morocco suna nan sun ci gaba da danne su kamar in ka dauki gwagwarmai da yan inawa ke yi da sauransu to saboda haka zai yiwu ne a canza wannan idan duka kasashen duniya suka ji yadda cewa a dawo a yi tsarin demokradiyya karkashin demokradiyya sai a rika jefa ƙuri'a kan su wane ne za su zama yan dindindin su wane ne za su zama yan wucin gadi su wane ne kuma za su zama mambobi ne kawai waɗanda ba su da riga ballantana alkyabba ko rawani wanda zai ba su daraja a majalisa. barista muna godiya da wannan dama da kafa sashen hausa na radio france international da kuma fatan masu sauraro da wannan tambaya sun gamsu. to allah ya sa albarka na gode kwarai nema. cikin zuciya na ce da wata ta gara yau nake so allah ubangiji ta awara labari a zuwa ce babu kunnuwa saurara ina da kunnuwa ina da hankula don lura wa nake sakawa nake wara zanawa nake gogewa nake na yi shara saduda nake don babu tsumi da wara mace kalifi mai iko da saukar kudura cewa zuciya na aron kofa a ya karu na rigin ya kona ya birkice ya akaro kullum na nufin allahu ahidin sattaro ya taimaka mani ya yaye mani ya baro ga abin gani amma a ba idan kowa ba aike da hankali amma ba na kan kowa ba aike da ilimi amma ba sanin madalla amin ladan alan waka nan kuma shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka za mu zo da wani sabon shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniya hassan alhassan silija da ya seta mana sautin shirin abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu